albarkacin shehu usmanu jahili ne ɗibgagge bai da bambanci da abu jahal bai san inda addini ya mai da gaba ba in dai ka ce da albarka shehu usmanu to Allah kawai albarka shehu wai ba shehu albarka to kuma ya taho yayi da albarka shehu in akwai albarka wai mai ita wai shehun kuma sai ya dawo yayi don shi don ɗaya kana dabirtacce takwali dabirtacce marashin addini baka san inda addini ya mai da gaba ba kuma ya ana magana kai ta faɗa faɗan banza ka kai don in ka isa in ka isa kai zuciya ka bushe hitila ka ce kai a taho a yi muƙabala in ka isa ka yaga in ka isa ka yi kira in ka isa mu mun yi kira mun ce shirka ne kai ko in ka isa ka yi kira ka ce a taho a yi muƙabala ka kare ba shirka ba ne mu mun ce shirka ne kabarin kowa an ka bauta ma an yi shirka mu mun ce shirka ne kai ko da kake cewa ba shirka bane to ka tawa a zauna ana tawassuli ana neman albarka ana istighatha ga wani wanda ba Allah ba ga kuma abin da babu wanda adda ikon shi in ba Allah ba Allah ɗai ka iyawa kuma ka je ka nema ga wani Allah wannan shirka ne da kai ga rawa ga wani Allah ƙabarin shewa ana kai garawa ko ba a kai ba akwai su ƙattun banza ba sun zauna jiran a kawo musu garawa ga ƙabarin shehu a katin banza suna nan sun jira ga garawa su kai ku tashi ku tafi zuwa da abin da kuka ci ku nemi abin da kuka ci ba ta hanyar ƙabora ba suna nan suna jiran wai a kawo musu garawa a kawo ma shehu garawa su ɗauka to duk duk garawar da an haka ga kabari shirka ce an yi shirka an nazaru li ghairi shirkun duk nazar ga wani Allah shirka ne kai garawa ga wani Allah shirka ne kuma shirka babba ba a wa'ya karama ba wadda ke hitarwa daga musulunci ce gaba ɗaya da rantsuwa da wani Allah ana rantsuwa da shehu ko ba yi ana rantsuwa da kabarin shi ko ba yi ana tausuli da shi ko ba yi wani yake neman wani abu ga wani ya ce wani don Allah ya ce a wallahi ban yi ya ce don Allah don annabin Allah ya ce wallahi ban yi na ne tun da ni rance ban yi ban yi ya ce don Ka'aba ya ce na ce ban yi don oka da ubanka ce wallahi ban yi ce kai don dai kabarin Shehu Usman ya ce kai ya kai ni gaban goya da ce wai yanzu an kai shi gaban goya an ka dace tunda an ce don kabarin Shehu bai iya gitta ma kabarin Shehu amma an ce don Allah ya ce bai yi don annabi ya ce bai yi don kaba ya ce bai yi an ce don kabarin Shehu ya ce an kai shi gaban goya an dace da ɗayar to kai wanga shirka ta ina ka san za zaka taro ta ina ma ka san za zaka magana da wanga ka sun da abin da ka faɗa mai bai yadda sannan aka samu rashin sa'a miyagun malamai sun zo sun daure mai shirka ne Wajen malami ya zo addu'a Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mu shehu Usmanu karamar barzahu Allah ka tashe mu cikin aljihu ne ina ka ga aljihu ina ce ga aljihun da za a tashe ka ciki ne takwali da bai ta ce tsaya jiran aljihu wallahi ka halaka ko annabi ibrahim da tsirara zai tashi duk annabawa tsirara annabawa tsirara shehu da riga don ɗaya kana takwali kai wannan wani irin hukunci na hage hukuncin hauka na jahiliya a ce duk annabawa tsirara shehu da riga mai aljihu dubu saba'in kuma za a kwashi mutane a kai aljanna wai sai ya mai a dubu saba'in yana kwasu mutane yana kai aljanna wai duk Allah bai sani ba shi sa ka ji jahili Allah ka tashe mu cikin aljihun shehu aljihun shehu to ko kai da kaga mutum da riga da aljihu goma cikin masu hankali haka za ko cikin mahaukata riga ta da aljihu goma ko dai babban baɗewan gaba babban baɗe mawaƙi bai riga da aljihu goma ashe da ka ga mutum da riga da aljihu goma ka tabbata wanga mahaukaci ne to wai shehu riga gare mai aljihu dubu saba'in dubu saba'in waɗanda sun ci amana shehu sun zubar da mutuncin shehu sun ci amana shi amma kuma wannan ba za ta zubar da mutuncin shi ba kansu suka zubar da mutuncinsu don shehu bai san suna yi ba waga ƙaryar kanzu da shehu zai dawo a ba shehu da Allah zai jaraba ya ce a kawo shehu ya wata guda wallahi duk waɗannan sai an bi su ana lema musu ɗan karin shigin kashi kashi za a ba su wallahi da mu za mu tahiya mu bi shehu duk wani ɗan bidi'a sai mun zane shi duk wani mushriki sai mun zane shi ka koma zuwa wurin kabarin shehu kai shirka shi yiwa ku wahalar da kanku ana magana addini ana magana aqida kuna faɗa ya za a yi ba ku bari ba mu bari kuma mu Allah ka taimako a kanku duk wata shigantaka da za ku yi ba ta ba mu tsoro ba ta ba mu tsoro ba ta rigida mu kuma wallahi mun san duk wanda ya turi wannan shari'a wallahi shi ya kasa shi zai faduwa saboda wannan ne fa tauhidi fa yau tauhidin ga da an ka aiko manzo ne Allah da shi yau cikin garuruwan musulmi wasu garuruwan musulmi ya koma bako kun san bako tauhidi ya koma bako a wasu garuruwa na musulmi dan ba a san shi ba in ka ji mutum ya ce tauhidi wai ya karanta qawaidi ah na mi abin sani ba na tauhidi na karanta qawaidul islam na san alwujudu na san Alƙidamu, na san Albaƙa'u, na san almukhalafa Alƙiyamu bin nafs duk na sani saboda haka wai ya san tauhidi wallahi baka karanci komi ba ya karanta qadarul ghaifi a ah? da ummul barahin duk wadanga tatsuniya ce ai tatsuniya ce ba littafin aqida bane ba littafin tauhidi bane in kuna karatun littafan tauhidi ku dawo ku karantu littafan tauhidi na da gaskiya don ku gane tauhidin da Allah aiko manzannin Allah da shi ba a kiran kowa ba a bauta ma kowa sai Allah shi at tauhidin da an ka aiko manzanni da shi duk manzon da aka aiko da shi ya zo ba da alwujudu alqidamu albaqa wa almukhalafa alqiyam bin nafsi ba da su sun ka zo ba ba a bauta ma kowa sai Allah in kai tuntube kace shehu ka zan mushriki kahiri arne ko ka kira wani tijjani ko ka kira abdulkadir ka zan kafiri wannan shi aka son a cusa maka kuma ko ka yadda ko ga ka yadda haka take ba sai ka yadda ba in kai shi kuma ka yadda yara ke cewa ƙundun bala mugun ɓaci in ka rama ka hi oka in ka ƙale ka hi ubanka in an ka faɗi aƙida in ka ƙyale cikinka in ka yi magana kuma cikinka in ka ƙyale an duba maka baƙin ciki ba ka sonta kuma ba yadda za ka in ko ka rama ka hito muƙabala ka sha kashi kashin hujjoji za a baka ayoyi da hadisai za a sa a ringide ka in kana iyawa ko ka ɗan gwada ka hito ga yaranmu nan hito ko zuwa ba mu yi kyale ka muka da yara ko musa 'yan mata makarantar islamiyya su zo su yi muƙabala da kai kana ginjime min mallami yarinya ta zo ta yi muƙabala da kai ta turmi jika saboda haka in kuna karatu ku yi karatu na aƙida za ku karanta na gaskiya ba wanga shirme da kuke yi ba hauka ɗai ta kuke yi kuma karatun addini ba siyasa ba ce dole ne a karanta dole ne a ida mutane saƙo, dole ne a faɗi gaskiya ko ta yi daɗi ko ta yi kuma addini ba ana yi don yawa wani daɗi ba shekul islam ibn taimiyya Allah ya mishi rama ya ce kaɗan daga cikin a ‘yan an ka aikata to ga ku ce ya kaɗanta za ta miƙa zuwa ga aikata babba kwai ya a ya kaɗan ya ci gaba da ita sai ya yi babban sai ya yi mai yawa sannan in al'amarin bid'a ya shaharu jahilai da kowa za su shigo sannan kuma mutane al'amarin asalin ma zai ɓace asalin zai ɓace mutane za su mance da asalin shi saboda bid'a ta ɓar da shi yanzu ku ji al'amarin jana'iza da yawa ba su san abin da a sunna ba in an ka zo wurin sallar jana'iza aka ce a karanta fatiha raka a farko daban mu a mazhabinmu na malikiya ba a karanta fatiha sai dai a karanta alhamdulillahi a mata wa ahya walhamdulillahi allazi yuhyil mauta lahul azmatu wal kibr wal muqarraratu was sana wai shi ake karanta maimakon fatiha aikin banza na ba sallah bace duk jana'izar da anka zo an kai ba a karanta Fatiha ba annabi ce duk sallar da babu Fatiha cikin ta fa hiya qadajun bari ce in kai yadda an kai mamacin ka sallah ba a karanta Fatiha ba ka turbude shi ba a mai sallah mambuzun ne an turbude shi ba sallah na jahilai sai ka zo an yi kabbara cikin shaidawa uku an gama sallar jana'iza Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar rututu an san sallar jana'iza ba a sani ba ha ahalus sunna waɗanda ayyan malikiya ba su iya sallar jana'iza ba waɗanda ayyan malikiya cikinsu to bale ka ce a'a bari a yi kabbara biyar ta ɗakato na hitina kabbara biyar ai mun karanta a littafin malikiya in lima ya hurci kabbara ta harko? yayi ta hudu yayi ta biyar sallamawa akai jahili ɗibgagge bai san addini ba ne bara tara sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bara tara bara tara ana yi kai ku ka tsaya ga kabbara hudu kuma ka yi kikiki a kansu kuma ba a yin in ba haka na an kai ba ba a yi daidai ba saboda jahilci ya maka yawa kuma ba a karanta fatiha saboda jahilci ka yi tsaye ba a karanta fatiha wacce ba a karantawa shi an mazhabin mu na malikiya mazhabin imam malik yana ƙarya ce karanta riyadu salihina ba ku karanta ahkamul janaiz na Nasiruddin al-Albani ku karanta littafan sunna ku gani Fatiha aka karantawa kabbara ta farko kabbara ta biyu salatu ibrahimiyya kabbara ta uku ayi mamaci addu'a kabbara ta hudu ayi mamaci addu'a ayi ma addu'a da mamaci da sauran duk waɗanda an musulmi hatta biyar haka nan za a yi duk addu'a za a yi har bara biyar manzo Allah da kai ne yayi bara biyar kai ko kace ba a yi ga mazhabin ku wato mazhabin manzo Allah ba mazhabin ka ne kai wani mazhabi gare ka wanda ba na manzo Allah ba don haka kai an ce bara biyar ba mazhabin ka ba ne kuma manzo Allah ya bara biyar din to me zaka cewa to duk wanda mazhabi ne ya zan daban da na manzon Allah me me hukunci shi mazhabin ka daban da na manzon Allah dan bid'a kake kai dan bidiya ne alhamdulillah jiya Allah ya ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da aka saga malam Sheikh Abubakar Abubakar Abubakar Gero Argungu wanda duk wani ahalus sunna da kai ma wanda ba ahalus sunna ba ya san shi har ma wanda ba ahalus sunna kai har ma wanda ba musulmi ba sa abokar gero yawaci najeriya kusan kowane ɓangare da ƙasashen da suke makwabtaka da najeriya ya fita ya yi wa'azi tare da masu wa'azi ya fita shi kaɗai ba inda Allah ya sa ya shiga duk inda ake shiga a yi wa'azi muna roƙon Allah kawai Allah ya gafarta mishi Allah karbi ayyukan shi na ƙwarai da ya yi Allah ya mishi kurakuran da ya yi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 أكمل الأديان السماوية شمولية وتشريع وتشريعا وإحاطة فهو صالح لكل زمان ومكان وشأن مهما تبدلت أحوال الناس وأشخاصهم وألسنتهم وطبائعهم قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً Ibadallah, hal kamalun ba da ikimalillah, wahal tamamun ba da itimamillah, wahal marugatun ba da marugatun lahi ta'ala, walakin na la'asafa kulla la'asafi. Ma a aqaba zalika min taghayyiri al-ahwali wal awda wa kayfa asbaha kaseerun min al-muslimin tuqadun ba'da ankanu ya yaqudun وبكل حال ودون تردد أو شك يمكن الجواب في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فيا عباد الله إن نصر الله للمسلمين عام في شتى مجالات الحياة العلمية والعملية فمتى اتسم المسلمون بدينهم اتساما صادقا رجع اللهم عزتهم ومكانتهم وحيبتهم فمتى اتسم المسلمون بدينهم اتساما صادقا رجع اللهم عزتهم ومكانتهم وحيبتهم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 والجهل بأحكام الدين وتعاليمه وبخاصة فيما يتعلق بالعقيدة وكم يرى ويسمع ويقرأ ما يحصل في كثير من بلاد المسلمين من الذبح لغير الله تعالى والطواف حول القبور وتعظيمها والاستغاثة والتوصل بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله والنظر لغير الله والحلف بغير الله ومن نتيجة ذلك أصبح التوحيد غريبا في بعض بلاد المسلمين وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن فعل القليل من البدع يؤدي إلى فعل الكثير ثم يشتهر أمره ثم إذا اشتهر إذا اشتهر الشيء